wani ya suruka lilisura Allah ya ce za mu sauƙaƙa ma zuwa ga shari'a wadda an mai sauƙi ai a sahala wadda an mai sauƙi wa huwa islam wa fi iyawa aza ka ga hanya mai sauƙi rayarwa ne ko matarwa ne rayarwa ce kun ga ce kenan bin shari'a sauƙi ne ah, ku diba in an kawo shari'a ta abin nan dokar kai yadda mutane ke wahala in an kawo musulunci ta musulunci yadda komai sai zan za sauki da ci gaba fadakir fadakir wato qur'un nasa ila Allah bil qur'an ka kire mutane eh, zuwa ga qur'ani zuwa ga Allah da qur'ani inna fa'atiz zikra hadin wa'azin yayi amfani ai idin ta wa mutane wa'azi in daraja ila khairi gun tsammani alkhairi minhum ko in ana tsammani alkhairi hadha fi gari da'awati al'ula wannan ba ga kira na farko ba fa inna ha tablighun liman tanfa'u isuwa ne ga wanda za ta amfana wa man la tanfa'u da wanda ba ta amfana wato ashe kenan za a kira mutane gaba ɗaya wata kunu hujjatan lahu wanda ya karba ya zan hujja gare shi aw alaihi wanda bai karba ya zan hujja akan shi summa takunu khususatan bayan haka nan da'awa ta zan kebantarsa bi shar'in nabi sai wanda ka san zai yi amfani wanda yake in ka faɗa masa tashi zai yi ta faɗa da kai kyale shi kun gane ko fa bil hadithi qala Alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wanda yaga abin da baya da kyawo to in yana da karfi ya sa ƙarfin sa ya sa hannun sa ya gyara fa in lam yasadi in bai samu iko ba fa bil lisanihi da harshen sa shi magana fa in lam yasadi in bai samu iko magana ba fa bi kalbi da zuciyar shi ashe nan ka ka bai don ka san bai da amfani kenan kun gane ko wa zalika da afal imani wannan shine mahi raunin imani wa fihi al-ihya'u liman liman nafa'a akwai rayarwa ga wanda wa'azin ya amfana Wani imata akwai matarwa liman lam tanfa'a ga wanda bata amfane shi ba haka ne ba to ci gaba eh, eh wannan hadisi eh wanda ke cewa ko mutum ya gyara da hannu shi ne na farko eh. ko da baki eh, eh. gyara nan da hannu shi ne jihadi kenan a'a shi ne ka abin nan dan ka ta gayi abin nan ko ka tana talakawa ka ce su yi su yi ko matar mai ta yi duk ba mulki bane a a shine na gyara da hannu a su yi ya zan da baki za ka da iko kenan ka komi matsayin malamai <laughs> bayan haka nan kuma akwai wanda yake ko magana ba shi yayi yanzu sai a ce ku da shi cikin kurkuku yana tsada hankali mai tatsi ne ne <laughs> eh. ina ne ba fil hadith ina ba fil hadith سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى وانك يقولون الله ذي وألتوه ya khafu la zai ji tsoron wanda ke tsoron Allah zai wa'azu ta'ala ka ayatu kada kirbil qur'ani man ya khafu wa'i kai wa'azi da qur'ani ga wanda ke tsoron kace wa Allah wa fi zalika shiya'u ashe wa mutane wa'azi rayarwa ne su karba wa tajannabu wa tajannabu al-ashqa wanda yake yahi kowa rashin arziki wato mai shiga wuta wa yadda jannabu ha zai nisanci wa'azin wanda duk an kace ayi wa'azi yace bai son wa'azi ya kowa rashin arziki ya turuku hajani ban wala antu ilaiha kun gane ko bi ma'ana ake ki marshen arziki shine kafiri alladhi alladhi umita imanu wanda amma an kashe imaninsa Yan ko an ce wanda ya rashin arziki wato kenan shaytan ashe kenan har an kace mai kaga mai wa'azi bai son ayi wa'azi to imanin su daidai yake da na shaidan ah, a shika wanda ya harshen arziki Yana ba aziba eh, imanin shi ba daidai da shaidan sai dai shi a ɗan shaidan. A ah, to ya ba ashka ba da sun daidai da shaidan ba ya bar shaidan sai daidai da ubansa. Ah. mu bari mu kare eh. da abin eh kada suna da aiki eh, a kai eh, da ruba bin nan da to zamanin annabi ba haka ake yana raba da uba ba yana raba miji da mata ai ɗaya ne kenan duk wanda yana wannan ya koma abin nan sahun farko Allah tsare an karanta Allah salanna al-kubra ko wato wa ya tajannabu al ashqa wato wanda yake rashin arziki ko ko mai rashin arziki zai zai nisanci wa'azin allazi yatalanna al kubra wanda zai shiga wuta babba ba ma abin nan ba ba jahannama zai shiga ba wato wadda bai hita domin jahannama ana gasa mutum ya hita ai mai ladabi ya hita wannan har abada ce to wannan akwai fitina algatuma eh. in aka yi kwamitin hana wa'azi mm. ya kamata a gayyaci ɗaya daga cikin malamai masu yin wa'azi shiga wannan kwamitin don a san yadda za a yi eh, eh wannan wajibi ne an yi kwamiti don hana wa'azi a'a in an yi kwamiti don hana wa'azi kenan da wanda ya yi kwamitin da su yan kwamitin duka duk ashka ne amma in an yi don gyara wannan daidai a ga wanda ya dace shi wanda bai dace ba kada shi abin nan kada shi abin da ba daidai ba ai hiya narul akhirah ita wuta lahira wa sugura narul dunya thumma la yamutu fiha thumma la yamutu fiha sannan shi wanda ya shiga wannan wuta babba wanda an abin nan shi bai samu mutuwa ba bai samu rayuwa ba ashe kenan akwai wata martaba kuma tsakanin rayuwa da mutuwa wato la ya mutu ya bai mutuwa ciki balle ya huta wala ya haya bai rayuwa kuma hayatan hani a rayuwa mai daɗi wa fi dalika martabatun salisa ga wannan akwai daraja ta uku bainal ihya wal imatati tsakanin rayarwa da matarwa wato bai mutu ba balle ya huta ko bai abin nan bai rayu balle ya ji daɗi martaba wahala ke martaba wahala ke Allah ya tsare mu kada abulahu ta zakka to duk wanda ya tsarka kansa da imani wato ya yi babban rabu wa min al hadati ko ya tsarka kansa daga hadati in janaba ta sami mutun yayi wa min al khabati haka nan abin nan hadas in kazanta ta same ka yi alwalla ko kai wanka khabat in kazanta ta same ka ga tawahi ko ga jikinka ka wanke fasara hayyan bi hayatin abadiyya ya zama mai rai kenan da rayuwa ta abada ashe ko kazamta ta same ka wanke kun ga abin nan kafirai maimakon su yi abin nan abin nan dafa hada kaya suke su shafa makan su su yi tawali haka ko ba haka ba akwai wani lokaci da a wasu ke yin wa'azin ko zan musulmi in kun za a sa in kai kashi ko abin da eh, ku wanki za a sa kuwa wanka a ce kaga suna cikin musiba ba sani ba da ba su tsarki ci gaba wa ka rasu marabbi yi fasalla. akwai wani da ya fasalinta cikin irin waɗannan mutane ya taho gidana ne ke faɗa sai yana cewa me ake da musulmi masu wanke tsuliya ne. har ya zama aibi ai eh, wanda ake faɗa to wa zakara su maraji fa sallah ya ambata ya ambaci sunan ubangi wato wanda ya tsarkake kansa da imani ya ambaci sunan sa wajen kabbara ta takbiratul ihram kenan wajen sallah Fasalla sallah yayi sallah salawatul khamsi wai wato wannan ya nuna kenan kabbara harama ita ce a hammu shi in cikin sallah eh, in ta ɓaci komai ya ɓaci eh, in ta gyaru saura na abin nan abin da ya ɓaci yana gyaruwa wai da kullu fi hadha jami'u sha'ir ad-din ba sallah ɗaya ba duk ayyukan addini ya shiga alwajibata wanda sun jaba al mukallaf bi kadari da kace gurgurdan ikon sa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai azama kai sai abin da take iyawa wato hibzuha tsarewar wajiban nan ihya'un rayarwa ne wa tarkuha bari imatatu matarwa ne kun gane ko to bal tutiruna al tutiruna al bal tutiruna al abin nan bari wannan magana ku yanzu mutane kuna kuna zaben rayuwa ta duniya tufaddiluna al hayata duniya kuna fifita wa rayuwa ta kusa alal akhirah bisa ga ta lahira wa tattabi'una wa kun sai ku bisan zuciyoyinku wal akhiratu alhali hal alhali yadda abu yake wato sakamako na lahira shine samun aljanna ga wanda ya tsarkake ya bi umarnin Allah ya bar abubuwan da ya hana khairu ita tafi wa abu kuma ita ta hiwan ruwa in jaza'uha domin sakamakon ta abadiyyu na har abada ne layan kari kun bai kare ba inna inna haza to wannan fa falahu man tazakka wato tsarkin wanda ya tsarkaku wato samun babban rabo ga wanda ya tsarkaka wa kaunul ta khairan kuma da zaman lahira ya tafi aw mai shamala alai sura ko ko dukan sura abinda ta kunsa na cewa Allah ya ke banta da waɗannan surori na rayarwa da matarwa min isbatu infiradi na tabbatar da kadaita Allah ta'ala bi sifatayn iyya na rayarwa da matarwa aw suratu nafsa ko ko ita sura kanta da fi sufil ula cikin littafin farko munazzala qabla alqur'ani wato ashe akwai ta cikin taurata akwai ta cikin injil sufi ibrahim akwai ta ma littafin ibrahim wa hiya asharatu sufil littafai goma ne da lahu wanda aka saukan mai wato kun eh, littafin ibrahim wato kaɗan ne don kowane sahifa guda ne takarda guda ne har goma sannan musa an an saukan ita wallahu alam saukar da ita an kai rubutatta cikin alluna wala kul hamdu wato godiya ta tabbata ga Allah wa tawfiq wal hidayah walam yadhkurha Isa ba ce tana cikin littafin Isa ba da adami ittifaqi ahli milal salifati alaiha domin littafin abin nan addinan da na gabata sai ittifaqi da littafin Isa ba yahudu suna abin nan suna korewa ma azbata hudu salata suna ta ba annabi bane ko ba haka ba duk lafi da salatu ibrahim amma duk sun yarda mazancin ibrahim tabbatacce ne kuma sun yarda mazancin musa tabbatacce ne musulunci ya yi abin da shi kuma eh, musulunci ah, suratul ghashiya mai rufe wato kenan musiba mai rufe ita ce kiyama قيامة موضوعها رئيسي بيان يوم kiyama. wato bayanin ranar alkiyama wa ahwalul kufar wal mu'min da halayen kafirai da mu'minai a wannan rana wa ma'ali kulli nau'in huma da makomar kowane ala washi tanbihi wa tafkiri bisa ga jahar falkarwa bil mahsusati alal maqulati wato za a sanar da mutane a jawo hankalinsu ga abubuwan da suka gani don su yarda da abinda da an ka faɗa musu na hankali kun gane bismillah hal a taka gashiya shin hadisin labarin mai ruhewa musiba mai ruhewan mutane ya zo ma لأنها تغشي الخلائق بأحوالها دومين إتا قران القيامة تنا رهي وتالكي ده أورچ أورچانتا wato abin da tambayan nan don a kawo kai mai saurare kai mamaki wa tawfiqi lastima'i hadithina sannan kuma ka amince na saurarawar labarin da zamu baka ka san wannan ka ce a ban sani ba amma ina son in sani to wujuhu wujuhun yawma idan khashi'a wasu huskoki a ran nan abbara biha an zawati ba wai huskoki ba masu huskoki yake nufi wato wani huskoki khashi'a waɗannan kaskasati ne a ranan nan amilatun عاملة لأن masu wahala ne wato masu aiki ne nasu ba masu wahala za su nasabin wata abin da wahala bis salati ya sa musu sarkoki wal agala da hukumma wannan ya nuna shi ba huskoki bane masu huskoki ne to tasla tasla naran hamiya suna konuwa da wata wuta wadda yake mai zafi Tuska ana shayar da su min ainin ane daga wani marmaro wanda ke mai zafin ruwa shadidil hara shadidatil harara mai tsananin zafin ruwa lai salam ba su da wani abinci sai dai wato daga wani e, icce da ake ce madari danyi Kuwa nau'in min shakki wani nau'i ne na kaya la tar'ahu dabbatu lahko dabbatu lakubsi dabbobi ba su cin sa saboda munin sa ko shine dai eh eh dai ko danyi tabbata danyi suke ci eh sai ra kuma dai ke ci la yusmin la yusmin wa la yughni la yusmin ba ya sa kibara wala yughni min ju'in ko bai ɗebe bai yunwa ai la fa'ida ta bai da wata fa'ida eh, li anna lama li dab'i alamil ju'i domin abinda an kaci domin abinda ake ci ana ci ne don tun kudewa eh, zafin yunwa Wata tazmin bal da sa jiki ya yi ƙiba. idza khala an zalika in ya zan abinci ya yofinta daga sa ƙiba kuma ba bai ɗebe yunwa ulima annahu shay'un sayyi'un sai a san wata abu ne mai muni makaruhun wanda ba a so mankurun min wanda ake gudu daga gare shi Allah tsare mu daga gare shi to ci gaba ya ya fara ambata da abin huskoki na yan wuta don su sun kafi yawa sannan ya ambaci wujuhun yawma idin fuskokin yan aljanna ran nan na'ima masu ni'ima ne masu kyawu lisa'iha lisa'iha radiya don aikin su da sun kai cikin duniya na ta'a radiya wanda an ka yarda da shi fil akhirah an yarda da shi lahira lima ra'at thawabu ko lokacin da abin nan sun ka ga huskoki sun yarda sun ka ga abin nan aikin da sun kai sakamakon sun yarda fi jannati fi jannatin aliya suna cikin aljanna wadda a madaukakiya husnan wa ma'ana. wa hakikatan wato abin nan sama take ga ma'ana kuma wato gida ne mai kyawu la tasma'u ya an ce la tasma'u kai mai saurare ba ka ji ko kuma la tasma'u fiha lagiya ba a jin wato abin nan mugunyan magana ai la tasma'u nafsan lagiya ba za ka jira mai alfasha ciki ba za ta daga mai abuci alfasha hazayani surutu min kalam ba ka jin rai mai yin haka cikin aljanna فيها a fiha ainun jariya kuma ciki akwai marmaro wanda yake mai gudana da ruwa bi ma'ana uyunin ba marmaro guda ba mare mare fiha fiha surun marfu a ciki akwai abin gadaje waɗanda yake maɗaukaka zatan da zatin su wa kadarin da darajar su mahallan da wurin da suke to sannan kuma da kofuna na sha ai a kadahu la'ura maudu a waɗanda an ka aje ala hafatin uyun ga mare mata ga kokuna na ɗiba mutum ya sha mudda ko mu'adda da shirbi ha da shirbin wato an yi tattali don shan su to ci gaba wannan mariku sannan da majinginai masu ruwa waɗanda an ka aje wato safu safu ba da ha bi jambi ba sashi ga gefen sashe eh, yusradu ilaiha wanda yake za a jingina zuwa gare su wazara bi da shinshidu wato abinan katifu a mabsusa waɗanda an kawatsa a ko'ina ka kwanta inda kake so To an faɗi ranar kiyama da yadda mutane suka kasu kashi biyu ko fuskoki da abin da abin nan. To wannan an faɗa ma wato wanda yake cikin hankali za ka yi tunaninsa to yanzu ga hujjojin da zai sa ka yarda waɗanda yake na gani ba da an zakara za a ahli shaƙai bayan ya ambaci sakamakon mutanen rashin arziki waje za a ahli sa'ada kuma ambaci sakamakon mutanen arziki ya mutu ga lahira istadalla bima ya yi hujja da wannan ga abin da a tafe ala imkani zalika wannan yana yiwuwa fa yace afala yanzuruna ila ibli kayfa khuliqat ba za su yi dibi ba su kafirai waɗanda ke musu wannan su yi dibi zuwa ga raƙon ma kai fa ƙarya da an ka halitta su domin a larabawa a wannan lokaci waɗanda ake wa magana a lokacin nan larabawa ne wanda yake dabba wanda ta kusa gare su raƙumi ku diba da raƙumi da sauro da abin nan um, um, halitta su iri guda yadda abin nan dibi wuyansa dibi eh, abin nan nasa dibi kawahunsa Eh, har sauro ma ya shi da yawa domin shi yana da fifike rafi bai da to wa ila sama'i ba su yi dibe ba zuwa ga sama yadda an ka ɗauka kata kun ga a lokacin nan kuma yawo suke yi wato daga dibin raƙumi sai su dibi sama don bibiyar abin ruwa wato sama yadda an ka dauka kasa wa ila aljibali kuma kasa su cike take da duwa ba su ga duwa yadda duwa su bai kai farufi da yadda an ka dauka kasu wa ila wa ila aljibali kai fa nusiba ba su ga duwa su bai yadda an ka kafa su wa ilal arzi ga kasa ba yadda an ka shan hidata ba su daidai da an ka shan hidata a koyan sa tun luna biyar ku da waɗannan abubuwa da uku da an ka ambata. ala qudratin lahi ta'ala ala ita'i ma zikr su yi hujja da wannan ga cewa Allah yana da ikon ya ba abin da mutane abin da ya ambata min da jaza'i na sakamako da kuma da kafirai wa ma da lil mu'min da abin da ya ambata ga mu'min min da jaza'i na sakamako kullun da kadari halihi wa amalihi wani a bashi halin halinsa da aikinsa to wasu da rabbil ibli an ka fara da raƙumi لأنهم أشد ملابسة لها domin su larabawa sun hi tsananin wato haɗuwa da su min gairi hada gwaninsu. da mu ne na sai ai magana da a ce ba su ga awaki ba ko kuma a ce ba su ga abin nan shanu ba wala yumna qawluhu wala yumna qawluhu sutihat an takuna al-arlu madhuwa ba an ce a dubi kasa ba ba su ga kasa ba yadda an kashin hidata to cewa yadda an kashin hida bai hana ta zan kuma kamar kwai take ala shakal kura bisa ga sifar abin nan kwallo kun gane ko kama qala hu hannun haya kamar yadda mutanen haya sun kace walaysa fihi ta'arudun kuma babu saba ma juna ma sunna bai saba ma sunna ba wa shari'a ko wa shari'a ba saba ma shari'a ba bal ko zahirun nasi wannan shine zahirin qur'ani na cewa wal ard abin nasu wal ard ba'da zalika da haha ashe kenan shi hidawar da an kai ga ganin ka ga ta da shi hidaba iyaka kun gane hmm. ka gani? ta ma ta yi kasa sun ta take amma bai hana su zan kuma kwai kuma ثم أمر تعالى نبيه بالتذكير سنة الله أمر شاء النبي صدى يوم وأزي فقال فذكر إنما أنت مذكر kai wa'azi, wato ka tunatar da mutane eh, ni'amar Allah fa zakirhum ni'amar Allah ka tunatar da su ni'imomin da Allah ya yi musu na nan duniya wa dalail tauhidi da dalilan kadaita shi ga ibada inna ma anta mudakkir kuma ka tsaya nan aikin ka karantarwa kai mai karantarwa ne kawai ta'lilun lil amri bi tafkiri kun gane ko eh, wato kenan ba ba ka ce ai ma taka bauta ba a'a kai mai wa'azi ne kawai inna ma yana amfanar da tafsiri kun gane laysa alai lasta alaihim in ka yi wa'azi ka gama naka lasu alayhim bi ba baka zan wanda an ka ba iko akan su ba bi musalladin hada qabla al-amr bil jihad wannan gabanin ayi umarni da jihadi a har lokacin da an kai jihadi in sun ce a mun yarda mu bada jizya a zauna lafiya shikenan sai a amsa ashe ba tilasta mutane ake ga addini ba sai a ja su da hankali hankali ake kira ga musulunci ba da ƙarfi yake sa mutane musulunci ba wato abin nan da hankali da kira da hujja sai wanda ya kau da kai wato a da anil imani ya kau da kai daga imani wa kafar ya kafir ta bil qur'ani wanda ya musulunta ya komo ya yi ridda shi wannan ba a kyale shi eh, ko dai ya komo ga musulunci ko mai hukunci da abin nan eh, da kisa oh. eh. kun gane ko wanda ya ce Allah ya aiko wani baya annabi hukunci ne kisa a'a in ya tuba shi kenan amma kuma in ya ce ga wani abu wani da ya karanta shi ya shi annabi to wannan kisa ko ya tuba don ya nakasa annabi alaga ta mala irin waɗannan da in malamai ne suka tuba ga hukuma za a bar su cigaba da karantar da mutane ko za a tsare su cikin ɗaki su yi zanne haka nan dai an karɓi tubar su a'a wato za a bar su domin wato mm, ridda ce wanda yake ba da gangan ba wata zakuwa aka karkatar da mutane kun san ba a iya yaki ba a iya yaki musulmi da makami duk wanda ba musulmi ba bai iya yakar musulmi da makami saboda haka an ka komo ana yakar wajen hankali Allah abin nan al-afkar al-haddama gazul fikri eh wato eh, sai a ce ma ga wani abu mai mai lada dama lada kake so shiga aljanna an ce to ta hoka naira 20 kawai <laughs> <laughs> fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar sai shi kan Allah zai mai azaba azaba wadda ta girma azab al-akhirah wal asgaru azab duniya dunya bil katil domin nan duniya in yaki tuba za a kashe shi wal asri ko kamu in ya zan an yake su wani auri Baya haka nan lahira kuma su shiga wuta sai wanda ya tuba amma wanda ya tuba kamin mutuwa ta zo gare shi ko ni laifin da ya yi ana fatar Allah ya karbi abin nan nashi amma wanda ya nakasa wani annabi shi ko ya tuba za a za a kashe shi sai dai kuma za a karbi tubar shi za a dauka musulmi ne a za a yi gadon dukiyar shi sai in ya ki tuba wannan kuma zai mutu kafiri ba a gadon amma ko ya tuba za a kashe shi ko ya tuba za a kashe shi don sauran malamai eh. dan uwan shi a ah, don hukunci tunda ya tuba daga su malam yasa a a domin ya nakasa annabi eh to ya nakasa annabi ya tuba an karbi tuban shi eh to menene illan kashe shi kuma wato a kashe shi don kada wasu su ci yawa eh, don abin da nakasa da yasa ga annabawa kuma ba wai wanda ya nakasa annabi Muhammadu kai ba duk wanda ya nakasa wani wanda an kasan wato annabcinsa wato abin nan in ya ko da kula mutu dukkan kamar yadda ya ambata cikin ashifa kun gane ko amma abin matukar ya tuba za a gade shi eh, wato ƴaƴansa za su gade shi amma in bai tuba ba kuma duke shi za a ɗauka aka baitul mali amma shi ba zai rayu ba shi ba zai rayu ba hmm. wurin kabarin musulmi za a rufe shi eh cikin kabarin musulmi tun da ya tuba shi kenan inna ilaina inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum lalle ko duwa gare mu ne ko mu wasu take ay rujuhum ba'da al-maut saboda haka wata wanda ya san komawar shi zuwa ga Allah ne kawai to yana tsoron ya tafiya abin ya gamu da Allah alhali ya saba masa Allah ya tsare mu inna alaina sannan kuma yi musu hisabi aiki ne wanda yake bance mu kawai ai jaza'um la natrukuhu abada ba za mu bari ba sai mu yi musu hisabi don ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم والفجر to suratul fajr makiyya aw madaniyya ana shakka hiya 30 aya aya talatin ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayanu anna ikramal lahi li abdihi huwa bi tawfiqihi li ta'ati wanda za a ce Allah na ya girmama ne? ma'ana shi kenan ya shiryar da shi zuwa ga aikin da'a Wai ihanatihi bi khizlani in ko an ce Allah ya walakanta wani ma'anar shi bai taimake shi ga shiriwa ba la bil mali wa kasaratil auladi ba yawan ƴaƴa da yawan dukiya an taimakon Allah ba wato a shiryar da mutum shi a taimakon Allah a shiryar da a wala a saki mutum bai shiryu ba shi a walakantawa kun gane ba dukiya ake dibi ba yawan ƴaƴa ake dibi ba shiryuwa ake dibi kamar yadda zai bayyana kamar yadda sura za ta bayyana بسم الله rahim الرحيم والفجر Allah ya rantsuwa da alfijiri واتو الفجر كو وني yini domin a lokacin nan ne Allah ke sauka yana cewa zai tuba in karfi tuba shi wa zai yi roƙo in bashi abin da yake roƙo wala yanin ash sauka wadda ta dace da shi wala yanin ash kuma Allah ya rantsuwa da daruruwa goma zulhijja shine abin nan goma ga zulhajji wato ah, abin daga ɗaya zuwa goma domin wato su ne kwanukan ibada har dai ga masu hajji wa inna ma nukira an maishe su ash wato abin nan na kira walan tu arbate ah, walla yalin ashir ba li falilati ha ala ghairiha domin sun fi sauran daruruwa li ha ablal layali sana domin su ne mai ta daruruwan abin shekara walau eh, walau urrifan lam tastaqil da an ce wal yalin ashir da ya zan duka sun zan dai kenan bi ma'ana al falilatu allati fi tankiri ko wa nukira min bayni ma ma ma aka sama bihi falilati allati laysa li ghayriha da an kai musu tankiri an nuna kenan tunda an ce da wasu daruruwa bakwai abin nan goma an nuna kenan sun fi sauran daruruwa fiha taharrukatul hajji cikin su wato motsin hajji suke wato da ɗaya ga wata ya zo shi kenan alhazai sun fara motsi tsakanin makka da madina tsakanin makka da mina tsakanin makka da abin mina da muzdalifa da arafa kun ga wato ayyuka ga sunan da ke waye ɗakin ka'aba ashe kenan abin a lokacin nan ne Allah ke wa mala'iku alfahari da mutane ke ba wa shafi kuma Allah ya rantsuwa da shafa'i komi duk halitta Allah bi biyu ne shi ɗaya shi ɗaya guda ko kuma abin nan aure halitta ko wace halitta an kai shafa'i ce wal da shi ubangiji shi ɗaya abute kun fahimta ko al fardu aw illahu la khaliqu shi ɗaya wuce to wallahi kuma Allah ya rantsuwa da dare lokacin da yake huskanta ko lokacin da ya bada baya domin ya suriye tafiya yadda fuskanto ya rufe ko ya tafi ya ba da baya hal shin waɗannan ayoyi da an ka ambata a cikin akwai rantsuwa limi hashir ga mai hankali wanda yake in yayi tunan Allah ya rantsuwa da su zai san cikin ubangiji wa kadiru la yaghliban hadha ad-din wa kenan abinda an ka shafe ina rantsuwa da waɗannan abubuwa kuma ina jawo hankalinku gare su kamar yadda kun ka ga daukakar su to wannan addini fatila sayarin jaya wala yugalibu wala yugalibu ahadun illa galabahu ba wanda ke son yayi fada da shi wace an rinjaye shi kun gane shine ma'ana shi duk wanda yace zai fada da addini to ya fadi sannan kuma wato in zai fadi ba kewaye shi ake yi a bashi baya ba a a tun kuɗe shi ake yi a taka akai ci gaba sun ma zakara ta'ala amfilata Allah ya ambaci sallai liman haraba dinar haƙƙi ga wanda ya yi faɗa da addinin gaskiya wa rasulullahi ya yi faɗa da manzannin Allah bi kuwatihin da ƙarhin su almadiyya wato na dukiyar da an ka ba su ko abin nan wa buligu an ka rijaye su gashi nan alam tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka ya ba gani ba ya muhammad sallallahu alaihi wasallam baka gani ba kai ala rabbuka bi ad yadda ubangijin kai aikata da adawa mutanen su eh, ni an kai musu irama wato ad iri biyu ne akwai ad wato na hudu akwai eh, ad iram wato adawa na farko wato ku bayani ko kuma su ne na farko su ne abin nan wa man usarfi lil alaniya wato ba za a ce iramin ba irama والتانيث هو في الأصل اسم جد جد عاد كان آدا وشي yake cewa Iram wa huwa Ad ibn eh, ibn Iwa ibn Iram ibn Sam ibn Nuh alaihi salam kun ga wato abin nan kakan Larabawa ne hmm. fasara ismul qabila wa qila Ad eh, Ad Iram gairu qaumi Hud wasu ne daban wa hum Ad al-ula sune Adawa na farko uliku birrihi an halaka su da iska wa ad al ukra sannan ad guda kum qawm hudin uliku sai ha shiku an halaka su da tsawa zatul imad su waɗannan adawa shin baka gansu ba waɗanda yake suna da sakon jiki an yi su da sakon jiki ba ba dama ai qulin wa huzni qiyamil binya suna da kyawun halitta al jasadiyya ta jiki Ka kun gani ashe kyawun halitta ta jiki in babu shiriwa aikin banza ne Allah لم يخلق التي Allah يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها wadda yake ba halicci kwadan kacin ta ba fil bilad cikin garuruwa fi bada shi ga karhin su na dam awa wata da karhin su ga karhi ga kyawun jiki amma duk da haka ya zanna banza wata mu da samu dawa waɗanda yake sun ke sun yanke a sahar daji sun yi tahiya cikin daji sun tafi ko ina wata ka zuha buyutan ko ina sun tafi sun yi gidaje wa abin nan gidaje na dutsi kun fahimta ko bil wadi wata cikin rafi wadi qura wadi qura tsakanin abin tsakanin hijaz yake da yama na sun kare sun kai abin gidaje na duwatsu kamar yadda gidajen mu suke yanzu وفرعون na ga wani gida cikin gidajensu wato ba ya da bambanci da yanzu hako shi an ka wajen yaman wajen shi abin nan na ordo wajen jordo ba ya da bambanci in kaga yadda yake kamar yadda kaga wannan da fentinsa da komi cikin kasa an ka tomo shi Ina wanda ake ta zuwa kallo eh. tun wancan dogon lokaci kusa da haibar to wasamud wa fir'auna ko fir'aunu shi kuma zil autad kana yatidu arba'atan kana yatidu autad wato arba'ata autadin yana da abin nan turaku abin nan hudu in ka saba mu in an saba mata sai ya daure hannaye da kawahu ya azab mutum yana bibin rana ya shuddu ilaiha yushaddu ilaiha wa ko ya shuddu ilaiha na daure mutum zuwa gare su wakil al murad bil autad al junud yana da sojoji ba masu karfi wal asakir da yaquqa wal jiyush allati tashuddu mulka wa laka suna karfafa mulkin sa qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi haka kun ganshi da ikon sa da komi nashi eh. har yana ta masa duna karkashin kawasi hmm. الذين طغوا في البلاد الذين wato irmawa da adawa da samudawa da fir'auna waɗanda yake sun ƙetare haddi sun yi girman kai fil bilad cikin garuruwa daga kullu ta'ifatin min ko wace jama'a daga cikin sun ƙetare haddi fi biladin cikin garuruwan su fa akthar sun yawaitar da barna cikin garuruwa sun ka kashin mutane wa gairihi da wani sa su yi ta kashewa babu dalili فصب عليه فصب عليهم ربك sai ubangijin zuba musu saud azabin bulalar azaba ba an kai musu an kace an zuba wata yaya zuba kenan sai ka kaddara yadda an ka zuba inda an ce an shauɗa musu za abin ya yi sauki zubawa an kai nan yau ko ina ya samu wa ahlaka adan bi wato wa uhlika ad an kalakar da ad da iska Wata mudu bi sayha wa fir'auna bil garak shi ko fir'auna da ruwa an ka nutsar da shi to inna rabbaka inna rabbaka to sannan kuma wato ubangijin ka yana ga madakata kada ka ga kuma an kyale ka kai dan mani hanyar ka me take ha inda kake so ubangijin kana nan gaba da akata yarsu do du'a ibadi yana bage ma wato abin ayyukan bayi fala yakutuhu min hashi ba abin da ke kuce masa daga cikin su liyujazikum alaiha yana nan yana ciran ya kama ku don ya yi ku sakamako akan akan ayyukan to ci gaba to ga hali mutum na ɗabi'a ko wani mutum haka yake komi an ka bashi wanda ba ba mutane ba sai ya tsora cewa ya hisu fa'amal insanu amma mutum nan ba kafiri dai ba idan mawtala ku rabu in ubangijin sai ya jarrabe shi ya bashi dukiya ko ya bashi kyawun jiki wani amahu ya bashi ni'ima fa ya kula rabbi akan sai ya ce ubangiji na ya ya girmama ni ya hihita ni akan sauran kowa ay fadlala ni wa akrama ni kun gane ko to cewa abin nan fadlala ni wa akrama ni wanda attafi duka bi isbat da tabbatar da ya waqafan faqat wa waslan wa waqafan kun gane ko to amma idan وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن wato akaraman haka kira a habs amma ga warshu akarama ne wa amma idan mubtalahu amma idan mutum idan Allah ya jarrabe mutum ubangijin sai jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa abincinsa wa yaqulu rabbi hana sai ce Allah ya walakanta ni kan miskini ne ni ba kowa abin ya dora abin ya nakasa <laughs> to kalla kalla ba yawan dukiya girmamawa ba wal ihana bil faqri haka nan walakan talauci ba shine walakantawa ba wa inna ma huwa bi ta'ati wanda an ka ba ikon shi ta'a an girmama shi wanda an ka ba shi ba shi da shi bai zunubi shi ko an walakanta shi ya kafirta wala yantabihu dalika amma mutane ba su farkawa ga wannan bal la tukuri muna yatim a a ba ku girmama wa maraya in wai an ka bar yaro sai ku ce ai gonsa ya mutu shikenan ba ku girmama shi bal fi'ilukum aswa'u min qawlikum saboda haka ku na yanzu aikin da kuke yi ya yi muni ga magana ku na ce a mu masu tausayi ne amma sai ku yi makaranta ku ce abin nan fi abin nan naira ɗari talaka bai iya shiga a ba ku girmama talaka ba a yi yadda kowane ke zai iya kun fahimta kun fi'ilukum azwa min qawlikum la tukrimuna li ba ku girmama maraye wala sununa ilai ba ku kyautatawa gare shi ma gina kun tare da wadatar ku aw la hu haqqahu ko ko ba ku bashi haƙi ko da an bari sai ku ce abin a kawo ushura a hade min al miza in an bar shi gado ba zai a can eh, ne eh shine wala hazuna wala hazuna ala wala ta tahaduna ba ku kwadaitar da junan ku ala amil miskin wanda bai kwadaitar da juna ba shi yana yi aha wato ba ku kwadaitar da juna balle ku yi akan abincin miskini wato yan ga wanda an miskini a bashi abinci ba ku yin haka nan ashe kenan ka ku yi dauka ka ku an kai wala wulakanta ku an kai eh tun da an yi magana dukiyar maraya hmm. da yadda ake gabawa eh. ya kamata a fadakar da jama'a duniya da shi game da wannan ushura wanda ake karba a kotuna in an kai za a raba yanzu ba ya halatta a karbi ushura sai dai a karbi su abin nan kotu shi domin akwai abin da yake da musulmi da wanda ba musulmi ba duka ana karba gare su tun da ya zan kotunan nan nan mutane ne gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba to ba ya halatta ga alkali a mashirakin ushura wadda yake za ta ɗabi dukiya mai yawa balle yanzu mutum musulmi ya mutu ya bar dukiya mai yawa duk sai a kwashe Eh, sai dai a karbi kotu fees kawai tunda gwamnati ta yarda a karbe shi eh? shi ne bai halatta wanda ya haka nan ya cuci musulmi hmm. ya ci duke maraya ko bai ci bayan bayar ya ci hmm? an ba shi hanyar da zai taimaki marayan eh, ba can da farko mu ne an ka cuta ba ka san dalilin ushura abin da dalilin bushra da alkali ko wani alkali kamar limanci yake yana yi don Allah mutane su to an yarda da malam wani shine alkali saboda haka duk wanda yake jayayya ta to sai su kai gare shi alga ta malam yayi kaza kaza kai ko yace da kaza to ga hukunci daga nan sun wace eh san yarda da wannan hukunci to shikenan sai bature ya taho ya dauke mu daga wannan yace a'a alkali in kai shari'a ka amshi haƙƙin wannan ka ba wannan to ɗebi ɗaya bisa goma ya shi an na karɓo. shi ne ushura eh, babu albashi eh, shi ke an ka fara yin haka nan sannan daga baya an ka ga ya yi yawa ushura ta yi yawa sai an ka ce to ushuran nan kawo ta bai talmali albashin kafan uku kun gane daga nan ushura ta zo shi kenan ana ta yi har bayan haka nan zamanin sardauna an kaso a gyara bature ya san musulmi yake cuta sai ya ce to abin nan kana iya karɓar ushura kuma kana iya karɓar court fees to in an kai ga alkali in ga waɗanda yake so ne sai amshi ushura ya rubuta court fees ya ce ya saura haka ne a littafin rubuce hmm. rubuce court fees ne amma a nan gaba ke alkali ushura ushura ne Eh, eh wa zai eh, kula da da da zai rubuta ko? maimakon dai ku yi ku yarda da wannan sai kuma cin gado kuke yi aka lallamanci na tarawa. Ai shadida mai tsawo lil lama hukum nasibun nisa'i sai ku tara rabon mata wacce gani da yaran min gado ma nasibukum min tare da rabon ku Awa ma amalikum ko ku fitara dukiyar ku kun ga wato abin da ake yi kasar nan in mutum ya mutu balle manyan mutane ba arba gado babban da shi ke gado haka ne ko ba haka ba don abin nan eh? wani dan sarki zai abin nan su zai mutu a yanka gida a bashi

akwai wanda yake fa na gwamnati na shin na sarauta kan wannan akwai wanda gina shi in yan ita gina wannan wannan kenan wanda zai sarauta ko liman ne ko sarki ko abin nan amma wanda yake gidan wane ne to abin da ya kamata in gwamnati na son ta dauki wannan gidan sai ta saya ta biya su raba saboda haka cikin su duk wanda ya zama sarki ya to ya shiga eh to madalla alhamdulillah eh eh eh amma kan kowane su shi duk yayi banna yana yi wa ya sai musu gidaje kuma su komo su gado tare da kanana eh, amma in yace aro ne kake ciki Eh, saboda ka in ka mutu in ya mutu gidan da kake sai a lisafa domin yan kananan su samu in ba haka nan sai ka samu rabo biyu ga wancan kai hauzi da shi sannan ba haka nan kuma raba wannan na kanana ko kuma kananan su rasa in babu kananan su rasa su to su ce ka taimake mu baban mu wanda ya ce kaye ma kaza ya ce a'a ni ganawa ko ba haka ne kuke ba <laughs> ko wani bai tunanin yan uwansa nashi yake yi to ka taimaki baba kenan ah. dan uwan abokinka shin in ka ga dan uwansa in ka ga ɗansa bai kamata ka girma dan dan nan ba don abu dan aboki na ne to balle dan babanka sai ya za abokin waɗanka <laughs> wajen tare da dukiya Iyi wato amma wato na ta iya taimaki kannansa ba ba ya janye dukiyarsu ba. Ya fara tawaye. Wala wajen tare da Aka mutala. To ga wani kuma abu wanda yake ya haɗa mu yanzu cikin Najeriya. Wato hibunal mala hubban jama'a kuna son dukiya so mai yawa ai kasiran mai yawa fala tunfiqunahu amma in kun diba ba ku ciyarwa abin nan ba ku ciyarwa don Allah don dawakawa addini wa fi qira'atin bi tataniya fil af'al al arba tahaduna tahta an ka shafi zuwa idan wannan ne ka kuda an riga mala eh hadi ashar da balele kalla wato wannan tsawa ne ga abin da ake aikatawa wato abin nan fa man fa'ala zalika yanda muhaitu la yanfa'uhunna da duk wanda abin nan ke ton dukiya so mai na tarawa ba ya amfani da shi Allah su eh. magana da aka faɗi hmm. ba gaskiya ba ne. Ba kuma in ka gani sun karɓa rike su nan. Kalla idan dukkatil allu dakkan idan an ka nike ƙasa nikewa ay zulzilatil allu an ka girgiza ƙasa hatta yan hadima kullu bina'in alayhi duk ginin da akan ƙasa ya rushe wayan adam ya rasa kamar ba yi shi ba waja rabbuka وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك wato zakkuwa wadda ta dace da shi wal malaku saffan saffa mala'iku suna safu safu ai mustafina suna safu safu au zawi suhufin katira wani sahu bayan wani sahu waji a yawma idin waji a yawma idin an ka zo a ran nan da jahannama tuqadu ana janta bi sab'ina alfi zimamin da ragama dubu saba'in bi aidi sab'ina alfi malakin da cikin hannun mala'iku dubu saba'in la ha zafirun wa tagid tana da sauki kuma tana abin tana kuwa tana kushi yawma idan ya tazakkaru insa tazakkaru yawon idan ya tazakar zakalu insana a ran nan mutum na tunani kun ga abin da ya yi sake wa na lahu zikira amma ina wata wa'azi zai amfane shi ina tunawa zai amfane shi ai la zakuru tadhakkuruhu dalika tuna wanda yake yi bai amfane shi da komai ba to ci gaba ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati shi ya shi ya san yadda zai zo ban san yadda zai zo ba ka gane hmm. tambayar dai an gasa malam eh. ba mu ji ta ba ina cewa in an tambaye mutum ka ce yaya Allah ya zo shi yace zai zo amma yadda zai zo fa yawma idin yawma idin la yu'azzibu 'adabahu fa yawma idin wato a ran nan la yu'azibu azabahu ba mai irin ba mai yin azaba irin azaba Allah ai la yakilhu ila ghairihi min al mu'adhibina wato waɗanda ake wa azaba ba a cewa wani yayi musu Allah da zai da kansa walakin ya zana bihi li malaikati zai um, al malaiko li malaikati al azab zai izini ga malaikun azaba su yi li annahum yubashirunahu bi izni domin suna mubashara da yin azaba da iznin Allah ta'ala wa amrihi lahum da umarni ne gare su ah, wala yusiku wala yusiku haka nan kun ba mai daurewa irin daurin da Allah ke wa mutane a ran kun fahimta ko abinan wa amma manima anna nafsu ila Allah ta'ala fa sallama li amrihi wa takala alayhi fa innahu yuqalu lahu inda al-maut wanda yake ya yarda da Allah tun nan duniya ya mai da al'amari zuwa ga Allah to ran nan ga abin da za a ce masa ya ayyatu hannun ya ayyatu hannun sai a ce ya ke rai wadda an mai wadda an tsatsa amina wa hiya almu'mina wato ita ce rai wadda ta yi imani wadda Allah ya daukaka irji ila rabbi ki koma zuwa ga ubangijinki ah, irji ila amri ki koma zuwa ga al'amari ubangiji wa irati da nufin sai ila ruhi rauhin wa raihan zuwa ga abinci da hutawa wa rabbuki alayki radin kuma ubangijinki ya yarda da ke radiyatan kina mai yarda da ladar da ya baki mardiya kina wadda an ka yarda Allah ya yarda da ke inda inda lahi bi amaliki ai jami'atin bainal wasaini ke tara sifa biyu ke ke yarda ke kuma an yarda da ke fadkhuli fadkhuli ibadi a ce mata wannan rai fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na waɗanda asalihai wadkhuli jannati ki shiga aljanna ta ma hun tare da su suratul balad suratul balad makkiya bismillah to ita wannan sura balad gari wa hiya 20 aya aya 20 ce wa har ra'isi bayan Allah hayya al asbaba wato bayanin Allah ya shirya sabubba wa fataha lil insani babai la khair wa shar ya bude ma mutum kofa biyu ta khairi da sharri kadara qadarahu ala takhair sannan ya bashi iko ya zaba ala waqi iradatihi ta'ala kamar yadda Allah ya nufa wa hukumihi asabi da hukuncinsa ashe kenan wato Allah ya yi hanyar kwarai ya yi hanyar eh, abin nan ya nufi mutum da bin guda amma kuma ya ba shi wani abu da ake ce makasubu zaɓi na shi na kan shi ya zaɓa ya yi yana jin daɗi kun gane ko eh. bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi hadal balad Allah yace ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba wa anta hillun bi hadal balad alhali kai kana wato zaune cikin wannan gari wato kenan ba sai na rantsuwa da shi za a ɗaukaka shi ba matukar kana ciki zaman ka ciki ya isa ga zama na wuri abin nan kun gane ko ai bi an ya hulla ko kuma wato wa anta hillin bi hadal bal ina rantsuwa da wannan gari kai halal ne ga wannan gari kai yaki ciki wato kenan ga sauran mutane bai halatta su yaki makka wa qad anjaza Allah lahu hadha alwa'd Allah ya zartar mai wannan wa'adi yawmal fath ranar da anka ci makka fal jumlatu itiradun bainal muqsam bihi wa ma atafa alayhi wa qila innaha haliyya ko kuma abina hali ne wala nafiya ai la uqsim bi hadha al balad wa anta halin muƙimin bihi kana mai sauka wanda kana zaune ciki li idan kadarika don girman daraja ka wato ba sai mun yi rantsuwa da shi za a san yana da daraja ba tun da kana ciki tun da ya zauna ciki eh. wa walidin wa ma to an fasara wa an hillin bi hadal balad wa walidin wa ma walad sannan abin nan da uba wato tun adamu ma walad da abin da wato ina rantsuwa da uba da abin da ya haifa wato ina rantsuwa da adam da zuriyar shi ko kuma ba sai na rantsuwa da adam da zuriyar shi ba لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان الجواب الرضوع لقد خلقنا الإنسان في كبد من هل تموتون تكون وهلا abina nasabin nasabin wa shidda yana cikin wahala yukabilu masa'ibad dunya wa shada'idil akhirah kullum mutun cikin wahala yake gashi nan da an haife shi shaidan ya zungure shi fasa kuka a ɗauko ruwa a yanka wannan a yanke cibiya gashi nan dada abin nan e, kamin ya girma suka ci a su abin nan ga sunan har da an kace kuma ya zan dattijo sannan neman kayan aure ga wahala nan kuma ciyar da abin nan ya dangi mata da dangi da abubuwa cikin wahala har da an kace faram ya mutu kuma a dauka kai cikin kabri kuma ya fuskanci hisabi kun gane to laqad kan wato yana cikin wahala aya hasabu aya hasabu al insani shin mutun yana zaton abin allazi tafarraqa lahu al-asbab wanda ke tawaffar allahu al-asbab ba sun yi mai yawa wata makana biya ala azmati al kawai wanda yake ya samu dukiya ya ce na zan wani abu yana zaton Allah ya kaddara alai ahad wani bai iko akan sa wallahu qadirun alaihi Allah mai iko ne a kansa dan ikon da ya samu yana ganin kamar ana tsare da shi yana abin nan ba komai bane yanzu ne ɗaya rana sai a musar da shi kudi ba yanzu yana yi wa mutum yana shugaban ƙasa gaba ɗaya ɗaya rana an saukar da shi ya koma talaka goma ma talaka hmm. eh shi ne ya ƙulu yaqulu yana cewa shi mutum halaktu malan lubada na halakar da dukiya mai yawa alal muharabati li hibzil adat wal mafakhiri ce ai wato don in tsare na ina da dukiya da yawa na kashe dukiya da yawa don a tsare al'adu wanda za a tsare na eh ne zai a tsare gargajiya malan lubada dukiya mai yawa kathira da kasarati ma anfaqahu fi ma kana ahlul jahiliya yasmunahu makarimal akhlaqi wato irin abinda abinda mutum ya kawo raƙumma a soke dabbobi a kashe a ita ce wai don al'ada ta girma kuna huma fakira suna cewa shine abubuwan alfahari fa yabtakhiruna bi dhalika su dora alfahari wai ra annahu ala haqqin bi gabawati shiga wato akan gaskiya yake don wannan wata aya hasabu aya hasabu shi mutum yana zaton Allah ya rahu ahad ba wanda ya ganshi shi ma an faɗo ga abin da ya ciyar wa ya alamu qadarahu wato ya san gurgudo abin da ya batar ba yana da mani ba sani ba wallahu alimun bi kadari Allah ya san gurgudo abin da ya halaka wa annahu laysa mimma yatakassaru bi yatakassaru bi ba abin da ya kamata a dora alfahari da shi bane wa mujazihi ala a asai kuma Allah zai saka masa aikin sa wanda abba ya da kyawu to ci gaba ألم نجعل له عينين ثم ذكر تعالى أسباب الهداية الله يا أمبا سبب شريوة التي وفرها للإنسان وأن يبا متن ديوا لو كان يستعملها دا زي أيكي دسو غاسو قال ألم نجعل له عينين بمسنيا ما إذا نجيبا yusir bihi ma ya dora gani da su almar'iyya ta abubuwan gani wannan ba ni'ima ba to kuma ba mu sa mai harshe ba yutar jamu bihi amma fi damiri da shi yake faɗin abubuwan da a cikin zuciyar shi wa shafa sai mun ka bashi labba waɗanda yake yana yastur bihi ma fa hu baki ne da su wa yasta'in bihi ma sannan ya nemi taimako da su ala ga magana wal akali da shi wa shurbi da sha wa nafkil ko busa wa gairi da wani ba mu bashi ba to wahadainahum kuma ba mu shiryar da shi hanya kwarai hanya hanya biyu ba ah, ai bayyana lahu tariqal khair mun bayyana mai hanya alheri wa shari da hanya shari bima arsalna min ar-rusul da mun aiko manzo ya ce wannan hanya kwarai wannan mugunya warawa kata da tukata da ya ruwaito kala ah, zakarna zukira lana anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu an ambata mun cewa annabi yana cewa ya ayyuhan nasu inna ma kuma najdaini wato su hanyoyi ne biyu da alkhairi hanya alkhairi wa najidu sharri da hanya sharri falima ja'altum najda sharri ahabba ilaykum dan me kun kasanya hanya sharri ta fi soyuwa gare ku min da alkhairi bisa ga hanya sharri wa hada bisa ga hanya alkhairi wa hada ma'ana qawli ta'ala fala tamal aqaba To in ya zan an nuna ma hanyar kwarai don me baka bi hanyar kwarai ba menene shiga hanyar kwarai shine an kace don me mutum bai kutsa ma akaba ba wato hama ya shiga da ƙarfi don me bai kutsa ma abin nan akaba ba menene akaba wa ma to abinda abinda ake ce ma aqaba allazi yunfiqu malahu fi muharabati alhaqi wanda ke ya aki da wanda ke halaka dukiyar shi ga yaki da gaskiya don ya tsare ga al'adu na jahiliya halla an lil iktihami lil aqaba dan mai bai yi amfani da dukiyar nan ba don ya shiga aqaba fa ya shi imani fal aqaba fil asli at-tariqu sab hanya mai wuya fil jabal akan dutse wakati ha miha mujawazatuha abinda in mutun ya kutsa ya shiga kenan ya ketare da wuya domin kusan addini wuya gare shi wanda duka ce shiga cikin addini zai ce a walakan ta ni to to mm. kana ta karanta cewa maganar al'adu mm. a waɗansu mutane suna ganin kamar cin al'adu duk gaba ɗaya ɗinsu ba a sa suke addini ko ko ana samun waɗansu al'adu addini ɗauke su abinda addini ya ɗauka to ya zan ba al'ada ba ya zan addini kamar me ah, kamar abinanci da miskini sadar da zumunta ah, dama wato laraba na irin wannan eh. musulunci ya tauye kwadaitar da shi so eh. ya zan ba al'ada ba amma shan giya fa eh. ah, abin nan ka hito ka mutum ya so kira kuma kowa ya ci banna wannan musulunci ya tabbatar da shi akwai al'adu irin na kamar waɗanda mu muna yi al'adu ta hanyar magana ko ta wasu abubuwa kamar wace iri kamar misali hmm. kifi ne yanzu hmm. nama ne amma in ka bar sa'o kace a so maka kifi nama wani so ya so maka kifi ba za ka karba ba alhali kuma nama ne hmm. wannan kaga babin al'ada na ake kiran shi ba a kiran shi nama a'a wato in dai an ce gashi sawamin nama kasuwa ba ka zo ka sawo mutum kifi in ka so ba ka ka saba sai in ya ga al'ada domin shi ma nama ne a'a sai dai sai dai in ya tawo yayi ma uzuri ya ce na tafi sayan nama babu shi amma ga kifi na so ma in ka amma al'ada ne ka yi hada nama Nama ne qur'ani ya ambace shi nama ba ta ita ki nama amma wato qur'ani ya ambace shi nama amma akwai bambanci kamar yanzu mutum ya ce na hau dabba ai ba addinin ka hau akuya ba ba a ashe kenan don al'ada ta gudana al'ada suna gudanar da abin da ma'anin da eh? abin nan ah, da al'ada mutane na jan tuwaki kasa musulunci ya tawaci ba a jan tuwaki kasa ko ba haka ba tilas ne mutum ya aje al'ada mutane na zuwa suna duka suna gaida ubanninsu suna gaida sadakunan suna gaida malaman musulunci ya hana yana yiwa da suna yi ba su karanta littafin ba amma yanzu an karanta wannan ai da ma riga malam ba al'ada bane mai kyau ko mai dukawa ai ya san ya malakanta kan shi ne don sai da bai sani ba da bai sani ba da al'ada ce mai kyau da sai a ci gaba da yi Za hmm. ana tsammanin girmamawa da ana tsammanin ba san wadakantawa ne eh. rusawa ne eh? ah, fal aqaba eh, fil asli a tariqu as ta hanya mai wuya fil jabal ga dutse wakati ha mai ha haƙe ketare ta wal muradu bi zalika mujahadatu nafsi abinda ake nufi na mutun ya kutsa mata wato yayi kokarin gyara kansa fi fi ta'ati ga ayyukan ta'a bil mali da dukiyar wal badan da jiki duk abinda yake na da sheri mutun yayi kokari yayi wa ma adraka mal aqaba an karanta menene ya sanar da kai abinda ake ce ma aqaba allati ha, wadda mutun zai girmama wannan ta'zimul li sha'niha wal jumlatu itiralu wa bayyana sababa ha bi qawli ga yadda ake kutsa mata fakku raqaba wato yanta wa bawa wato mina riƙe gaba wata bi ana ta kawata shine mutum shi alheri na yanta wa bawa in yana cikin hannunsa ko ya taimake shi ya yantu kun gane ko wato ya amfani da dukiyarsa kenan ga yanta musulmi au yawmin aw it'amu ko ciyarwa cikin yini mai mai yunwa ciyarwa ga wa yatima shine ya ci da wato yaro wanda cikin lokaci mai yunwa kamar irin yanzu wato yaro za mu karba wanda yake yana da zumunta tare da shi wannan ba yaro eh yatimi a yaro kenan ah, wanda kai misali da yanzu Eh. yanzu ya shafi kowa a ah, ba ne ka shafi manya manya na su nemo gasa ga ko miskini za <laughs> ba wanda yake ya kai har ga kasa ga kasa yake kwanci lazika ko bitura wanda ya bai wurin kwanci sai turbaya li faqari don talaucin sa ayyun kuma lahu fi ma amara Allah wato abinda ake nufi in kana son ka kutsa ma aqaba da dukiyarka ba alfaharin a jahiliya ya kamata kai ba ka kutsa ma aqaba wanda yake yin amfani ga waɗannan min al na yan tawa da amit amlati da abinci lil mutaji na ga masu bukata wasu da rahim da sadar da zumunta to shine kai amfani kenan tun makana to wannan eh, abin nan summa wato sannan ba ana nufin sannan na sai kayi waɗancan sannan suka yi imani ba a'a na magana ne kawai eh, domin duk abin da mutum ya babu imani bai da amfani Summa kana sannan kuma ya zama min alladina amanu daga cikin waɗanda sun kai imani wata wasau bil sabri kuma imanin ɗai bai isa sai kuma mutane sun ɗora wa kansu wa'azi da saurin da hankuri ala ta'ati ga ta'a domin in babu wa'azi kuma za a koma jahiliya Wa'anin ma'asiya kuma a ayi wa juna wasiya ga barin zunubi da khalafi jami'u ta'atil badaniya wannan ya shigar da dukan ayyuka na jiki min as-salawat na salloli wa sawmi da azumi walhaji da hajji wal jihadi fi sabilillah da jihadi da dauka kalmar ubangiji wa hifzul ulumi da hada cewa sannai addiniya na addini wal mu'amalat da wuriya na lalura kun duk addini ne hatta ayyukan ofis da komai duk aikin addini ne duk fawa abin nan shi an gaba don ba a iya rayuwa babu shi wa da kala fi lafzi tawasi al irshadat inda an kace yin wasiya wato wa duk ya shiga Walwa'azi da wa'azi wa da'awati da kira ila Allah bi kulli wasa'ili da dukan hanyoyin kira hanyoyin wa'azi duk sun shiga min al amri bil ma'ruf na umarni da abinda an sani ga shari'a wa nahi anil munkar ashe kenan ka ciyar da dukiyarka sannan kuma ka yi amfani da bakinka don shiryar da mutane wata waso bil marhama kuma su dore yin wasiya da yin rahama tsakanin su ai bi rahmati al khalqin tausayi ga talikai min kulli mashtamala ala makarimil akhlaqi shine yin komi wanda ake cewa hali ne na kirki Fima ma bainal ummati tsakanin al'umma nafsi ta, wa fi ma bainaha wa bain gaida ko ko tsakanin al'umma da watatta ko da tsakanin mu da kafirai wajibi ne muyi musu halin kirki fi halil afiyati inda ana zaune lafiya ko kuma ko da yaki ake yi wanda ya nemi amana kada ci mutunci kada a abin a walakanta shi wal amn ko lokacin aminci wa ko lokacin da ake zaune lafiya wal galbi ko lokacin hushi wa rida ko lokacin yarda kada hushi ya dauke ka yi abinda ba daidai ba ko ko yarda ta sa ka yi abinda abin nan abinda ya ba daidai ba kun gane ko waɗannan shine iktihamul aqaba kenan wa ba da an zakara hmm? eh da wuya kwarai ci gaba to wa ba da an zakara ta'ala al asbaba bayan Allah ya ambaci sabubba ci hayya a hali sa'adatul insan wanda yake ya shirya su don rayuwar mutum ta kwarai fi nafsi ga kansa watan bihi ala ma yudimu lahu kuma da falkar da shi ga abin da zai dawwamar da wadata gare shi zaman zaman arziki gare shi akaba ta'ala an zalika bi qawli ya abin da yayi taqibi don a nuna wanda ya bi ga uci wanda bai bi ba shi kuma gashi ya ce ula'ika waɗannan da na kutsa ma'aƙaba mun san abin da aka kutsa ma'aƙaba to su ne mutanen albarka su ne maimana fi duniya cikin duniya wal akhirah da lahira aw yamini ko ko su ne mutanen dama lahira waɗanda yan an yi hisabi za a ba su littafai da dama ai amaluhum bi an bi aymani a ba su takardun su ga damun su haif amalin bi aymani wa yadkhulun janna su shiga aljanna in ka fassara shi sune mutanen albarka na nan duniya eh, in ka ce mutanen eh, albarka na lahira wato waɗanda ake ba littafin su da dama والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا waɗanda yake sun kafirta bi ayatin ga ayoyin ba su shiga akaba ba ba su kutsa ma akaba ba wa dayyu amwalan suka tozarta da dukiyoyin su amaran da rayuwar su fi gairi ta Allah ba ga bin Allah ba kum ashabul mash'ama sune mutanen shi'umci zama da su ma shi'umci ne cikin duniya su ko sawa wajadu sun samu ba'ala ma aradu sun samu sashin abinda sun ka samu fi adawatul haqqi ga fada da gaskiya aw lam yanalu ko ko basu amu an komi ba sun wada sun samu ko su samu ba duk dai suna cikin shi umci aw shimar ko ko sune mutane hagu bi ahad sahaifihim biha domin za su amshi littafan su ga hagu kun gane ko to ci gaba alaihim naru musa akwai wuta akan su wadda an ka kulle ay yadkhuluna nar za su shiga wuta fil akhirati wa takunu nar alaihim nan ta za akan su fi kulli jahatin ga kowace jaha musa da musa datun abwabu an kulle kohofin su ta wala yadkhuluha rauhul iska ba zai shiga ba wala ya kharju minha gamun bakin ciki ba zai hita ba yuqalu asdattul baba na na ruhe kofa wa awsattuhu ko na ruhe shi idan aka lakata wa adbakatahu kan ruhe babu hanya babu wani ko suwa wadda wata ni'ima ke shiga wa qila al mahmuzul mutabbaqa wa ma'ana ghairul mahmuzul mughallaqa wannan abin da nahawi hmm. to wallahu a'lam